Daga sashen Hausa na Radio France International muke gabatar muku da wannan shiri na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu daga cikin al'adun mutanen namu. A makon jiya mun yi shiri ne na musamman don ta'aziyar rashin da muka yi na Adamu Dan Maraya Jos, shahararren mawaƙi a Jos tare Najeriya kenan, wanda sunansa ya shiga duk wani saƙo na duniya. Yau shirin namu za shi kanan dabu inda aka yi wani taro a kwanan baya domin addu'o'i da gabatar da wasu bayanai game da marigayi sarkin Kano Ado Bayero wanda shekara ɗaya kenan da rasuwarsa. Ba tare da wani dogon ɗimi ba za mu ɗakin taron ne kai tsaye. Yana gaisuwa mai hawan ya da kaya ne na jiki ne alkyabba wani sarki ba ta sayan wannan alkyabba albashin wani sarki na shekara ashirin da biyar ba zai sayi aljaba ba zai sai aljaba ba Madalla kamar yadda na fara bayani shekara ɗaya kenan da rasuwar marigayi Ado Bayero sarki da ya ga zamun na barkatai. Domin tun gwamnan Arewa Kashim Ibrahim yake sarki har aka zo ga Dr. Rabiu Musa Kwankwaso da ya miƙa mulki ga Ganduje wata ɗaya da ya gabata. a takaice kenan ya kwashe shekaru hamsin bisa gadon sarautar kano domin tun lokacin da fulani suka karɓi mulkin kano shekaru mai tan da suka gabata ba a sami wani sarki a kano ba da ya kwashe shekaru hamsin bisa gadon sarauta sai fa sarki ado bayero kai dai ka san marigayi sarki ya ga zamani barkatai tun fa lokacin turawa kenan domin na yi iyakacin ƙoƙari don ƙirga yawan gwamnoni da 'yan majalisu da shugabannin ƙananan hukumi da aka yi a jihar kano kawai ba ma najeriya ba amma ina na kasa kawo su da ka saboda yawansu to ashe kenan kaga duk wanda ya kwashe shekaru hamsin yana bisa sarauta ko da ƙauye ne ba alƙarya ba kamar kano har allah ya karɓi abinsa ai ya ci ai ta yi masa addu'o'i da koyi da shi bari mu fara da ɗan masanin kano alhaji yusuf mai ta masule domin ya fara yi mana fashin baki sarakuna su ne al'adunmu su suke wakilta ɗabi'o'inmu da al'adunmu duk mutane a duniya suna da al'adu da ɗabi'o'i yayin da jama'a ko kuma al'umma suka rasa al'adunsu da ɗabi'o'insu to sun gama yawo duniya ba za ta san da su ba wanda zai kula da su ba su da mutunci a idan duniya ado bayero allah ji kansa ya gafarta masa ban ga sarki ba a cikin shekarun nan wanda ya tsaya ya kare mutuncin al'adunmu da ɗabi'o'inmu ya kare mutuncin masarauta ya ba ta martaba saboda shi ake ganin girmansa ake ganin tsoron to ai akwai wani abu ma da sarki yana shari'a ko aka zo da aka zo tsare-tsare na local government da aka ce ya daina shari'a amma har ya rasu kullum za ka ga mutane daga ko'ina daga kano a ƙauyuka da cikin birni suna zuwa fadarsa suna kai kara sun zama ba shari'ar amma saboda amincewa da shi da ganin girmansa da sanin adalcinsa sai su je wurinsa shi kuma kullum idan sun zo sai Allah ya bashi hikima sai ce to a rubuta takarda a kai su wajen grand kadi a rubuta takarda a kai su wajen chief joji ko chief registrar a rubuta takarda a kai su wajen commissioner of police a ce muna son mu san abin da ya faru sarkin kano ya tsaya ya kare mutuncin masarauta sarkin kano ya tsaya ya nuna shugabanci da irin yadda shugabanci ya kamata ba ma kurin a masarauta ba da ma 'yan siyasa za su ɗauki hali irin nasa aida da kyau ah, to shi shugaba dai ai mai kula da haƙƙin da jama'a mai ba da yi musu adalci ya kamanta gaskiya shi ne ake bukata daga shugaba wanda yake damuwa da abin da ya damu jama'arsa wanda yake son abin da zai kyautata jama'a tasa to haka sarkin kano ado yake

yana sarki mai Madalla cikin waɗanda suka yi jawabai a wajen wannan taro akwai mai martaba sarki na yanzu sarki Sanusi Lami da Sanusi na biyu wanda shi ma ya jinjina wa marigayi sarki Ado Bayero. Sarki Sanusi dai duniya ta shaida domin kanawa sun sami wanda ya share masu hawaye ta kowane fanni. A irin mukaman da ya rike kafin hawa gadon sarautar an shaida ba shi da tsoro idan ilimi ne ga ta nan tsagwaranta idan turanci ne ko a gidan sarauniyar ingila ka fito ba za ka iya ja da shi ba haka kuma idan larabci yake yi za ka rantse da allah ba larabe ne mai martaba sarki sanusi ya ce ai duk wannan albarkacin marigayi sarki ado bayero ne shekara kwana yau gashi allah cikin ikonsa har ya kawo mu cikar shekara guda da rasuwar sarkinmu abin ƙaunarmu Allah muna roƙonka ka daɗa kai rahama ga wannan bawa naka mai martaba margayi sarki Alhaji Ado Bayero. Wannan karramawa da wannan gida gidan makama mai dogon tarihi ya mana yana da matuƙar muhimmanci. Duk al'ummar da bata san tarihinta ko girmama magabatanta ba ta kama hanyar shiga wurin da ba ta fita. Hakika duk mutumin da ya yawon duniya zai ga yadda alƙaryu da jama'un duniya ke kiyaye tarihin magabatansu da ajiye abubuwan tarihi na magabata. Tabbas tarihin Kano ko masarautar Kano ba zai taɓa cika ba sai an saka sunan mai martaba sarki marigayi domin shi ne sarkin da ya fi kowane sarki daɗewa a daular mu ta Fulani. ya ga juyi iri-iri tsakanin 1963 da 2014 ya fara tun jamhuriya ta farko har zuwa wannan jamhuriya ta hudu ya fara mulki a lokacin da shi sarki shine mai komai local authority har ya zuwa lokacin da masarauta ta zama sai dai ta ba da shawara. Yanzu sai mu je ga masana da suka halarci wannan taro mu fara da Farfesa Abdullah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. domin mu ji ko akwai wasu abubuwa na koyi daga marigayi sarki ado bayero komai game da mai martaba abu ne abun koyo na farko mutum ne karimi mutum ne wanda ya jajirce akan cigaban al'ummarsa da kuma san al'ummarsa wanda ya jajirce akan san ilimi da kuma san addini ya zama wato ba za ka ce ya wuce uba ya wuce kaka ya zama kamar abin da bature ke cewa role model abu ne wanda ke abin kwaikwayo saboda haka ala kullu halin abin da duk ya a rayuwarsa abu ne wanda muke son mu gani mu daɗa eh, zakulo shi a tace shi sannan a saka shi a cikin manhajar kowa domin na baya ɗalibai su gani su ga ya rayuwar take saboda idan za mu samu mutane irinsa kamar guda goma sha biyar ma gaba ɗayan ƙasar ta ci gyaru saboda yadda ya rike ya rike mutane da zuciya guda ɗaya ba tare da tunanin wani abu da zai samu ba Allah ya ji kansa da gafara shi ma dai farfesa ɗahiru haya mun nemi ya faɗa mana abubuwan da yake gani sun dace a yi koyi da su daga marigayi sarki ado bayero kyakkyawan hali tawali'u sauƙin kai girmama jama'a rashin kwaɗayi rashin tsoro su ne manya-manyan halayen sarkin kano ado bayero to profesa matsayin mai martaba da i rayuwarsa akan wannan halayya da ka zana me ya kamata a ce sarakuna na yanzu tunda shi ya yi suna ga batun rashin tsoro da faɗin gaskiya ko mai ɗacinta shin kana ganin suna kan irin wannan turba kuwa misali gwargwadon iko hmm. gwargwadon iko suna kai gwargwadon iko kamar da ɗan gyara kenan bisa haukan turba ta a duba ai da ban yake kowa ma da ban yake hmm. ya za a yi su daidai wa daida kowa da irin sa ko hmm. to kash nan za mu dasa aya cikin wannan tattaunawa akwai wasu hirarrakin da dama nan gaba ma ɗora. A madadin wakilin namu da ke Kano, Abubakar Isa Ɗandago da injiniyan namu Hassan Alhassan ɗan mutan Suleja, ni Garba Aliyu na Zaria, ke maku fatan alheri.